إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haɗuwar mu a litinin goma sha tara ga watan muharram a wannan shekara ta 1434 kuma uku ga watan disamba watan sha shekara ta man ne a wannan masallaci mai albarka da ke nan kwakwan cikin garin mina domin dorawa inda muka tsaya a darasin da ya gabata a cikin wannan littafi mai albarka littafin iziya mun yi darussa guda uku a ciki yau za mu tashi a darasi na hudu kenan za mu tashi kuma a babi na uku kasancewar darasin da ya gabata na ranar asabar mun yi magana ne akan fasali na farko fasali na farko ya zayyana mana abubuwan da suke masu tsarki ne duk da cewar ba wai ya lissafe su ba baki ɗaya ba bane yi bayani akan abubuwan da suke tsarkaka fasali na biyu ya lissafa mana abubuwan da suke najasa ta yadda ya lissafa mana cewar dukkan gawa in banda ta annabawa najasa ce kuma malamai suke tsokaci kan cewar a wannan magana tashi bata kai labari ba Allah ta'ala jikan shi da gafara har ma mai sharhi ya tafi akan haka cewar ba najasa ce kuma hadisi suka nuna haka ya mana bayani da abubuwan da suke najasa filla filla dake dake Allah ta'ala ya kanshi da gafara idan muka lura da waɗannan abubuwa da ya lissafa a matsayin najasa ya lissafa abin da ya shafi fitsari na ɗan adam najasa ne in banda na annabawa fitsari na ɗan adam ya shafi yaro ya shafi babba ya shafi mace ya shafi namiji dukkan fitsari na yaro ƙarami da na babba najasa ne sawa'un yaron ya fara cin abinci ko bai fara cin abinci ba abin da yasa muke faɗan wannan da yawa mata suna da kira cewa yaro in bai fara cin abinci ba to fitsarin shi ba na dasa ba ne sai ka suna cewa ai sallar mai goyo Allah ne yake karba eh sallar mai goyo da wani ba mai goyo ma Allah ne ke karba amma dole ne kafin ta yi sallah Allah ya karɓa sai ta cika sharuɗan sallah kuna jira da ke ko sura ko gana maimaita wannan magana da da ya mana fitsari na jisa ne bayan gida na jisa ne in banda na annabawa hakan nan kuma fitsari da bayan gida na dabbar da aka haramta ci shi ma na jisa ne hakan nan fitsari da bayan gida na dabbar da cin naman ta makaruhi ne shi ma na jisa ne mala ya ce mana amai in bai jirkita ba daga asalin yanayin abinci ba na jisa ba ne amma in ya jirkita shi ma ya zama najasa malai ya lissafa mana cewar jini najasa ne kun gano wannan da ke ko hakan nan kuma ai ce mana duk abin da ke sa yi shi ma najasa ne kamar giya ya ce mani najasa ne mun yi magana kuma matsayin malamai akan abin da ya shafi mani malam ya ce mana mani akwai na namiji akwai na mace mani namiji mani ne da yake fari mai kaurin gaske yana tunkuɗa juna lokacin da yake fita har na ya mana wani bayani mai gamsarwa wanda yake zai fitar da mutum daga cikin kokonto na abin da ya gani a tufafinsa shin wannan abin mani ne ko mazi malam ya ce idan yana halin ɗanye bai bushe ba to shinshinarsa ƙanshinsa kenan ya yi kama da ƙanshin hudar biyu kuma ya yi kusa ya zama ya yi kama da warin ƙanshi na abin da ya shafi kunu kullum kunu amma idan ya bushe malam ya ce ya fi karkata ga karnin kwai wannan ba karamin bayani ne ya mana ba filla filla dake dake a wannan nan ka fahimci menene asalin manite da yadda ba zai rikice maka ba da sauran abubuwa sannan kuma ya yi magana akan abin da ya shafi mani mace yace ita kuma nata ruwa ne mai fasfasi ma'ana ba fari ba ne kuma yana da laushi ba idan namiji bane wanda yake da kauri haka malam yi mana wannan bayani kuma yi mana bayani kan wadi yace shi kuma wadi shi ma ruwa ne da yake fita da ruwa ne mai kauri yana fita ne galibi lokacin fitsari abubuwan kawai da zamu ambata da suke zama sanadiyar fitar wadi daga ciki akwai wanda sanyi ya abin kama shi wanda sanyi ya tsananta sosai da sosai har ya zama mutum yana makyarkyata to yana cikin abubuwan da ke sawa mutum ya fitar da abin da ya shafi wadi hakan nan kuma idan ya zama na mutum yana daukan abu mai nau'in gaske abin da ya fi karfansa shi ma yana zama sanadiya na fitar wadi hakan nan kuma lokacin da mutum ya samu matsewar ciwon ciki ko mara ko dai tumbin shi ya zama na ba shi da koshin lafiya duk wani yana cikin sanadiyar fitar wadi Allah ta'ala shi ya fi hukuncinsa kuma hukuncin fitsari ne malam sai ya mana bayanin hukunci kuma maziyi shi ma ruwa ne fari yana da laushi saɓanin mani sannan kuma yana fita ne a lokacin a farko farkon sha'awa ba a ƙarshen sha'awa ba da a ƙarshen sha'awa mani ne yake fita malam ya lissafa abubuwan da ke sawa mani ya fita ya ce kuma ya magana akan abin da ya shafi tokan najasa da hayakin najasa waɗannan wannan babi na biyu babi ne da malam ya fayyace mana shi yi bayani dalla dalla na akan abin da yake najasa kuna jina da ke ku? to babi na uku da za mu shiga shine babin da zai mana bayanin hanyoyin da ake bi wurin gusar da najasar kuna jina da ke ku? idan muka kallaci waɗannan najasa da muka ambata aka kallace su sosai da sosai za mu kallace su sun kasu kashi uku akwai kashi na farko najasa da take mai tsananin gaske najasa mai kaurin gaske kamar abin da ya shafi yawon kare kamar abin da ya shafi yawon alade ta yaya malamai ya sa suka kira wannan najasa an najasatul muhallafa ta yadda idan kare ya tsoma baki a cikin makayin ka a cikin kwanan ka to sai ka wanke su takwas ɗaya daga ciki sai ka sa ƙasa ka san ba ƙaramin al'amari ba ne fuska na nauke na ɗaya akwai najasa al-mukhaffafa najasa al-mukhaffafa ita ce na najasa da ta shafi fitsarin yaro wanda bai fara cin abinci ba fitsarin yaro da bai fara cin abinci ba wannan hukuncinsa ya sha bamban da hukuncin bamba mana koya aka same ruwa ba koya aka same ruwa ba muddin aka same ruwa ko da ba a gurza wurin wankewa ba ko ruwa aka sa aka matse ya wadatar fuska ta nawa kenan ta biyu sai fuska ta uku dasa wacce take annajasatul na dasa da aka saba da ita wanda yake hukuncin ta kuma shine a kama wurin a wanki kamar yadda mai akhbar ya faɗa yace idza ta'ayyanat najasatu ghusila mahalluha idan najasa ta fito aka ganta to ana wanke wurin ne sabili da haka a lokacin da mutum ya ga fitsari a jikinsa ko ya ga fitsari a tufafinsa ba wai zai ɗibi ruwa ne ya yayyafa wurin ba a'a zai kama wurin ne ya wanke kun fahimci wannan da ke ko zai ce gusila mahalluha a wanke wurin kenan idan na dasa ta taba tufafin mutum ba wai duka tufafin zai wanke ba iya inda na najasa take iya nan zai wanke abin da yasa ake faɗan wannan da yawa aka samu matsaloli musamman mace in ta kammala al'ada sai ta ce duk tufafin da ta sa a lokacin take al'ada ba shi da tsarki ba zai sallah ba saboda ka tun daga dan kwalanta har zaninta har rigarta duk abin da ta san ta sa sai ta wanke su duka ta ina haka wannan ba shi da asali addini kwata-kwata inda jina al'ada kaɗai ya taɓa iyana za ta wanke shine ma'anar husila mahalluha a wanke inda wurin ya taba in ko bai taɓa ba shi kenan to yashe kun ga yana da matukar muhimmanci yadda malam ya lissafo mana abubuwan da suke a matsayin najasa babi na uku malam ya ce bismillahirrahmanirrahim qala rahimahullah faslun tajibu izalatu najasati al thawb al musalli wa badanihi wa makani wa huwa ma tumasuhu a'dha'u idha kana zakira Allah qadiran ala izalatiha bil ma'il mutlaq falau azalaha bighayrihi wa salla lam tasihha as-salah qala rahimahullah malamin littafin iziya Allah ta'ala ya jikin shi da gafara shi a fasali na uku yace faslun rabewa kenan abin da yake nubi da rabewa raba waccan maganar da wannan maganar sai da in da bai kawo kalmar faslun ba sai mu ce har yanzu yana kidayo mana abin da yake a matsayin najasa to amma tun da ce faslun ya nuna mana ya kammala magana akan abin da yake najasa zai shiga sabuwar wata maganar. wannan sabuwar magana kuwa ita ce hukuncin gusar da najasa waɗancan najasa da muka ambata menene hukuncin gusar da ita shine malam yake lissafa mana mun faɗi ne cewa najasa tana ta kasu kashi kashi uku akwai najasa mai kaushin gaske shi da abin da ya shafi yawon kare da yawon alhanzar akwai kuma najasar mai sauki sauki abin da ya shafi tsarin yaro da bai fara cin abinci ba wannan ba wai lalle ne sai an kama wurin an wanki ba a'a ina aka malala ma wuri ruwa ya wadatar sabanin kullura a sa wa wuri ruwa ba wai a yayyafa ba don wani lokacin yayyafa ma wuri yayyafa ma fitsarin ruwa in kaga fitsarin ruwan da aka sa kamar yana ƙara ma fitsarin gawa ne kun gane wannan da ke ko so da haka ba yayyafawa ake ba za a malala ruwa ne mala yace tajibu izalatul najasa ya zama wajibi a gusar da najasa kaga cewar ya zama wajibi a gusar da najasa wanda ya nuna mana hukuncin gusar da najasa kenan kuma hukuncin gusar da najasa shine abin da muka ambata abin da malamin ambata ya ce ta jibu izalatu najasati an thawbil musalli ya zama wajibi a gusar da najasa daga barin tufafin mai sallah kun lura da ke ko na farko idan aka ce ta jibu yana zama wajibi kenan dole mu san menene wajibi dan mun ce ya zama wajibi malam yace jibu ya zama wajibi yana tana zama wajibi mu kuma muka sake cewa yana zama wajibi malamai suka ce abin da yake wajibi shine duk abin da in ka yi shi kana da lada akan yi ka shi domin an ce ka yi ka yi kuna ji da kyau in mutum bai yi ba yana da azaba akan an ce ya yi yaƙi wannan shine abin da yake wajibi kenan ya zama tilas tajibu izalatul najasa najasa ya zama tilas yana zama tilas a gusar da najasa to abin da nake so mu fahimta duk abin da kaga an ce wajibi ne fa yana da falala kar ka dauka iya wajibcin ne kawai ba shi da wannan falala ai a ce ma kai kai ba karamar falala ba ce saura kuma ne ce tajibu izalatul najasa tana zama wajibi a gusar da najasa gusar da najasa yana zama wajibi an saubil an saubil musalli daga barin tufafin mai sallah duk wanda yake sallah duk wanda zai yi sallah a shi da musalli wanda zai yi sallah amma wanda ya fara yin sallah kuma ya tuna tufafin shi da najasa ai ba wai yana cikin sallar zai tafi neman ruwa zai tafi kaza zai tafi kaza domin ya kusa da najasa ba kenan da malam yace an so an so bil musalli daga barin tufafin wanda yake so yi sallah duk wanda ya yake da harama ya tashi zai je yi sallah to wajibi ne ya gusar da najasa daga barin tufafinsa wa badanihi dole ya gusar da najasa daga barin gaggan jikinsa no kenan biyu wa makanihi dole kuma ya gusar da najasa daga barin inda zai tsaya yi sallah no kenan uku waɗannan wurare guda uku ga dukkan wanda ya tashi zai yi sallah wajibi ne ya tabbatar da tsarkinsu abu na farko kenan abu na biyu idan mu mutum ba sallah zai yi ba ma'ana tsakanin shi da sallah sauran awa ɗaya ko awa biyu ga kuma najasa a jikinsa ko ga najasa a tufafinsa a wannan lokaci mustahabi ne kusa da najasar don rashin kusa da najasar zai hana mashi shiga masallaci Allah ta'ala ya sauke. asali ma dai in gusar da najasa kuma makamuhi ne dan ya fita daga sifa ta musulmi sifa ta musulmi da ake bukata ta cikakkai musulmi shine mutum ya kasance a kodayaushe cikin tsarki a yaushe ba wai sai lokacin da mutum zai yi sallah zai ce kuma ai da safe ya tina wai zai sallah zahar ya ce da safe ya tina wandan shi akwai fitsari ko kaza ko kaza ko kaza wannan bai kamata ba abin da ake bukata daga musulmi shine a koda yaushe ya kasance cikin tsarki tsarki na tufafi tsarki na gangan jiki tsarki na duk abin da yake mu'amalarci sawa'un a shago yake ya zama na wurin da yake tsarkakakken wuri ne sawa'un a ofis yake duk a inda yake ya zama na wuri ne mai tsarkin gaske wannan shine ɗabi'a ta musulmi kenan ko da mutum ya tashi je ya yi fitsari din kada ya zama ya ɗabi'antu da san irin masu san tufafin nan a lokacin da yaje zai yi fitsari fitsarin na gaba gaba shi yake fitowa a lokacin da ya tashi kuma sai ya zamana wani ya koma ciki a lokacin da ya miki tsaye sai wani ya sake gangarowa saboda tufafin da ya sa ya ji ya tare kuɗin shi duri na uku naira ɗari uku ya ji sai wani jins eh ina ka sai mutufafi yalwatacce ta da in ka tare za ka yi in ka tsugunna za ka yi fitsari fitsarin zai tsiyaye baki ɗaya ba zai lalata maka tufafi ba ba zai lalata maka gan jiki ba wannan shine ɗabi'a ta musulmi haka ake so mutum musulmi ya kasance ya zamana bayan ya tsarkake zuciyarsa ya tabbatar da ya tsarkake gangar jikinsa don babban tsarki shine tsarkin zuciya a lokacin nan da mutum ya cike zuciyarsa da shirka da bidoyi da canfi da gulma da hassada da annamimanci da tsegumi da kyashi to wannan duk wankan da yake ga yi duk abin da yake fa abin da zai da shi Allah ta'ala ya so amma babban tsarki shine tsarkake zuciya in mutum ya tsar akan wannan tsarkin zuciya ana sallama ya dauki shekara goma yana kiran mutane zuwa ga tsantsan tauhidi babu sallaci dan su goke zuciyarsu saboda in zuciya ta wanku ta tsarkaku to sauran gangan jiki zai biyo baya idan saluhat salaha al kullu wa idan fasadat fasada al-jasad kullu ala wahiyal qalb saboda dole ne mutum ya tashi tsaye ɗabi'a ta musulmi ya zama da tufafinsa da wurin sallarsa da wurin mu'amalarsa yana cikin tsafta yana cikin tsafta in mun ce tsafta duka biyu tsafta ta tsaftace duk abin da yake na dasa da kuma abin ma da ba na dasa ba a kusa a kusa da shi in ba shi da kyau karka ce ai ka karanta izziya cewa yau ba na dasa bane na mutum kuma don ba na dasa bane ba shi ke nuna kuma ka zubar da yau a ko ina da ina ba cewar ba na dasa bane ya zama kazanta kenan Allah ta'ala ya sauke قال رحمه ta jibu izalatun najasa yana zama wajibi a gusar da najasa an sobil musalli daga tufafin masallaci ma'ana wanda zai sallah ya tabbatar da ya gusar da najasa daga barin tufafinsa wa badanihi da gangan jikinsa wa makanihi da wurin da zai sallah waɗannan wurare guda uku waɗannan abubuwa guda uku ana buƙatar duk wanda zai sallah ya tabbatar da tsarkinsu kafin ya fara yin sallah menene makanihi da malam ce wa makanihi sai malam ya ce wa huwa ma tumasu a'dha'uhu shine duk abin da gabar shi take tabawa a lokacin da zai yi sallah duk abin da gabar shi take take tabawa shine abin da yake makanihi kenan ma'ana darduma kasa kuna jina da ke ko za ka yi sallah to daga fadin haka fadin ka haka da tsawon ka haka shi ne abin da ake bukatar lalle lalle ya zamana ka tsarkake shi to amma irin manya manyan tabarmun nan da ake sawa fa wanda yake tabarma guda mutum mutum gaba kawai za su ɗauki mutum shida su sallah bayan za su ɗauki mutum shida su sallah mutum goma sha biyu to idan kana irin can ƙasan nan da ita sai kuma ga fitsari a can samanta wancan fitsarin da ke can sama zai illata sallaka da kai kake can kasan tabarma ba zai illata ba amma da ya kamata a kusar da shi kullum da ke ku ya kamata a kusar da shi saboda kuma hakan nan tufafin masallaci duk abin da ke amsa sunan tufafinsa sawan ko babbar riga ce tun da ba dai tana cikinsa ba ya tabbatar da ita ina ga ba mu ba mu mutum ya saki wanda shi ƙasa ga arabi can kwatami ne ya shiga ina ne ya shiga ina ne ya shiga wannan duk bai kamata ba kuma wannan shine abin da ake bukatar mata su yi ana bukatar mata su saki su saki ja kasa tsawon zira'i guda ta yadda in tana tafiya sai ya shafi najasa to in ta kai inda ba najasa ba ya shafi shi to ya wanke wannan ga mata kadai to wannan hukuncin kuma sai ya zama an yi akasinsa sai zama na mata sun sanya zanin su iya kauri maza kuma sun sanya tufafinsu har ƙasa a ubillah abin da ake bukatar mata su yi shi maza suke abin da ake bukatar maza su yi kuma shi wanda suke nasu Allah salamatu wal afiya qala rahimahullah idza kana zakiran laha idan shi masallacin ya kasance yana sane yana tine da wannan najasar shine ya zama wajibi ya gusar da ita qadiran ala izalatiha abu na biyu kuma yana da ikon gusar da ita din wala jina da ko kenan yana zama sharadi duk wanda zai yi sallah ya zama ne ya gusar da najasa daga barin tufafinsa da sharɗa guda nawa guda biyu shar'i na farko idza kana zakiran Allah idan ya kasance yana sane da ita idan ya manta fa kwata kwata ya manta da ita saboda haka bai tashi tunawa ba sai yanzu nan da ake karatun nan ko yanzu nan da yake sauraron karatun nan sai tana ai sallar shi da ijiya da wannan tufafin lallai akwai na dasa a ciki lokacin da yi sallar yana sanar da najasar to amma kuma ga sallar ta jiya ce ba ta yau ba in kuma ta yau ce ta safa ce yanzu kuma ga mu da yamma ma'ana dai lokacin sallar ya riga ya fita sai da lokacin sallar ya fita sannan ya cina to wannan ba abin da ya shafi sallarsa tun da daman daga cikin sharuɗa na kusa da najasar dole ya kasance yana sane da najasar idan ya zama na baya sane idan ya kasance baya sane da najasar in ya kasance baya sane da najasar wannan hukunci bai haukan shi ba ɗaya kenan sharaɗi na biyu qadiran ala izalatiha ya zama ne yana da ikon ya gusar da najasar idan bai da iko idan yana sane da najasar amma bai da ikon ya gusar da ita fa eh ta fada kan shi kamar ya kamar yana abin nan eh, bujumin musa ne ya biyo shi a guje da bujumin musa ya biyo shi a guje ya samu ya hau bishiya sai da ya kura bishiyan nan can sama shi kuma sansa ya zauna a ƙasa yana jiran shi ya sauko kenan lokacin da ya ga sannan ya zauna a kasa kawai sai fitsari ya fito mashi da fitsari ya fito mashi kuma ga sallah lokacin sallah zai wuce ba maganar fa sai ya sauko kasa a'a abin da yake akan zai yi sallah ne a wannan lokacin a yadda ya samu kashe wa mallam ya jidma wala mutayyima fa arba'atu aqwalin hakina madhhab wa yusalli wa yaqdi aqsama qala maliki wala adawa li asha haka dai duk wanda shine karatu kawai ba magana wasu ya sako yana tambaya a'a a wannan yanayin zai sallah kaga ya sallah da da fitsari kuma yana sanin kuma da sani yana sani amma yana da ikon kusarwa bai da iko ɗaya kenan ko kuma a mutum ne yana tsare a sel an tsare shi ba maganar wai an tsare shi yana ta lissafa kwanakin da ya a tsare sai ya fito sannan zai zo ira mu waɗannan sallolin yadda ya samu kanshi a daidai wannan lokacin a haka zai ibada Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya fitar da dukkan al'ummar musulmi qala rahimahullah qadiran ala izalatiha bil ma'il mutlaq yana da ikon ya gusar da ita da abin da ke amsa sunan ruwa shine al ma'u al mutlaq sakakken ruwa ruwan da ba tare da an mai idafa ba shine alma'u almutlaq in aka mai idafa ya zama alma'u almuqayyad kenan ma'ana an ka ce ruwan tsani ya zama ruwa ba ruwan tsani ruwan soɓo ruwan coca cola kun ga duk wanda bai zama ruwa ba amma da zaran ka ce ruwan zartsi ne a wannan tun da zartsin ga ruwan duk tare suke tsara ka wanda bai illata ruwa ba ma'ana in ana buƙatar a gusar da najasa ne da duk abin da ke amsa sunan ruwa ma'ana da ruwa kadai ake gusar da najasa shine abin da malam yake ce mana qadiran ala izalatiha bil ma'il mutlaq yana da iko mai gusar da ita da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa sai malam yace fa law azala bi ghairihi inda mutum zai gusar da najasa da wani abin da ba ruwa ba mai tsarki mai tsarkakewa ku lura ya gusar da ita gusar da abin da ba ruwa da mai tsarki mai tsarkakewa ba wa salla kuma in salla lam sai sala salla ba ta yi ba misali ka gama wanki ka gama wanki ashe wannan ruwan da kake ta tarawa ruwan kumfan na ruwan dattin nan wani ne ya ce ka gama tara mai shi shi kuma yana da wani bargo ko akwai wata darduma ko akwai wani abu da yake buƙatar ruwa yana so ya jika ka gani ko kuma a ka zama tare ruwan ne zaka malala shi a cikin bayi zaka wanke bayi da shi ruwan wanke din gashi na ruwan yayi burtuk ya fitar da siffar shi ta ruwa kawai wani sai zai diba yi tsarki da shi kaga wannan bai yi ba kuma ana samu cikin al'umma dole sai an tashi wani da zai iya bambance ruwan da ake tsarki da shi ba da wanda ba a tsarki da shi isa ga malam ya mana dogon bayani akan abin da ya shafi ruwa mana yace sai mutum ya gusar da wannan najasar da ruwan da ba mai tsarki mai tsarkakewa ba wa sallah kuma in sallah lam tasihha sala sallah ba ta yi ba na faɗa mana mu kuma ta ba lokacin da muke muke a kabari wai mutum ya yi fitsari wai zai lakato yaro ya goge gabansa da shi wannan ai bai ba kuma akwai masu yi <laughs> da ba ta wannan ka ga ba an buga misali ba mutum ba zai iya hararo abubuwan ba saboda haka kun ga tasirin abin da malam ya faɗa kenan idan ya zama yana da falau azala bi ghairihi illa mutum zai gusa ba a sanya yawo wai don a gusa da na tasa da shi ba malam zai mana bayani nan gaba in mutum yana inda ya tsari bai samu ruwan da zai gusa da shi ba sai ya samu bango abin nan duwatsu guda uku sai ya goge gaban shi da su ya goge da na farko ya goge da na biyu idan ya goge da na uku ya ga babu danshi danshin fitsarin nan kwata kwata fitsarin nan ya riga ya dauke babu alamarsa sai ya tafiyarsa ko da ya samu ruwa nan gaba alola zai iya sallafa ba magana wai ya sake kuma yin yin tsarki wannan shine amma wai ga duwatsu ga menene zai mutum ya tsallake sai kuma ya ce zai lakato yawu ya ce zai abin nan shi wannan bai ba قال وإذا سقط على المصلي وهو في الصلاة نجاسة بطل صلاته وكذا إذا ذكرها إذا ذكرها وهو في الصلاة أن بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة وإذا كان المكان نجسا وجعل عليه ساترا طاهرا كثيفا بمثلثة أي ثخينا جازت الصلاة عليه مطلقة أعني للمريض وصحيح على ما رجعه بن يونس قال رحمه الله wa idza saqata 'ala al-musalli idan ya fado akan mai sallah wa huwa fi salati a lokacin shi masallacin yana cikin sallah me ya fado mishi najasatu najasa yana cikin sallah sai najasa ta fado mishi misali watakila yana bene ne yana hawa na biyu kawai yana cikin sallah sai abin nan ban ɗakin hawa na uku sai ya balle sai kai fitsari ya tsugo mashi aka wani jina da kyau ɗaya kenan ko kuma a'a yana cikin sallah yana cikin sallah sai kawai wani yaro ko ya gama fitsari a cikin po sai ya watso mashi na misali ne kenan wakka tasli tanzula sai ka kiyasta inda mutum yana cikin sallah yana cikin sallah ya kabbara ɗaya ne gera ya yarka ɗaya ya dai ce Allahu akbar ba shiga sallah ba yana cikin sallah sai na tasa ta zo mushi shine ma'anar waya za saqata ala musalli idan ya riga ya zo ya fado ga mai sallah ko huwa fi a lokacin yana cikin sallah ya fado zuwa gare shi najasatun najasa batala salatu sallah shi ta ɓaci wakaza idan zakara hawa huwa fi sala haka ne idan ya tuna da najasar a lokacin yana cikin sallah ya tuna da cewar annabi saubihi lalle ba a tufafin nan nasa au badanihi ko gangar jikin nan nashi no kenan au makanihi ko kuma wurin da yake sallah najasa to akwai najasa wurin sai ya tuna yana tunawa to sallar tashi ta ɓaci waɗannan abubuwa da aka ambata guda uku da gangan jiki da da tufafi da wuri sun sha bamban kuna jina da kyau ta yana suka sha bamban yanzu idan mutum ya tuna yana cikin sallah sai ya tuna dardumanin da yake sallah a kai akwai fitsari kuna jina sai ku guda ya matsa gefe guda ya sauka daga kanta ya ci gaba da sallar shi a sallar take uga sha bamban ku in kuma hular shi ce ya tuna yana tunawa sai ya cire ta ya sallar shi take to amma idan a gangan jiki ne fa akwai bukatar ya je ya wanke zuwa je je ya wanke cikin sallah ne sallar ta ce. me zai nuna mana haka mun karanta a sallama yana sallah da takalmi yana cikin sallah da takalmi sai sahabbai suka ga cewa ya koma gefe guda ya cire takalman shi ya dawo ya ci gaba su ma sai suka koma gefe guda suka cire takalman su suka zo suka ci gaba da ya da sallah sai ce yaya hmm? cewar takalmin nan nasa akwai najasa ko na kaza akwai abu da a tare sai ya cire kun ga da ya cire sai bai sako sallar daga farko ba ina fata mun fahimci wannan da kyau to ashe kenan akwai abin da zai iya yiwuwa ka iya rabuwa da shi a cikin kana sallar sabanin riga idan riga ce ka tuna to wannan kicikicin ka cire rigar zai zama sallar aiki ne a cikin sallar kun lura da kyau ko sabanin mace ka tuna ta akwai najasa cire shin da ta yi to kuma yanzu ta zama gairu musalliya ta zama gairu ba mai sallar. ku domin sa hijabin ta sharadi ne a cikin sallah sabanin kai kuma sa hulanka ba sharadi bane don dole ne ta rufe jikinta kaf ɗinsa abin da dai nan sallah da gini eh? sallah da sallah da a ne ba eh. a ne ko a lawurce da ana kiran shi dan ya cire shi kuma ai kaga zai zama yana rike da wando kenan zai zama yana cikin aiki a cikin sallah balet kuma yana shi yana sa balet to ko balet duk ba zai yi na ina son mu gane wani idan mutum yana sallah gusa da najasa sharadi ne sai ya zama na mutum ya gusa yana cikin sallah sai ya tuna shi muke magana in lokacin sallar ya wuce wannan ya riga ya wuce ba zai sake sallar ba in lokacin sallar bai wuce ba mustahabi ne ya sake sallar kuna jina da ke ko misali a yanzu nan karfe bakwai da minti ashirin da shida na dare kenan ko sai tuna magaribar da idan su a tufafin shi akwai najasa mustahabi ne ya sake sallar ba wajibi ne ya sake sallar bar ku lura ya tuna a tufafin sa akwai najasa ko a sallar da wurin da sallah akwai najasa amma idan tunawa ɗazu ya yi fitsari bai yi tsarki ba wanda sai a sake sallar dan ya wuce najasa qala rahimahullah wa idza kana na makanu najisan idan wurin da mutum zai sallah ya kasance yana da najasa wuri ne mai najasa wa ja'ala alaihi satiran tahiran sai ya dora wani abu mai tsarki a kai kasifan abun kuma yana da kauri shine bi musallasatin ana sanya harafin nan ne mai ƴaƴa uku bi musallasatin ana sanya ca kenan ana sanya sa'un kenan kasifan ya sanya wani abu mai kauri ai abinda muke nufi da kasifan din nan sakhinan abu mai kauri jazatu salatu alaihi mutlaqan ya halatta in sallah akai kai tsaye kamar ya hmm? kamar wuri ne akwai najasa kafet yana da yana da yana da kauri gobe da kauri eh da aka yi fitsari ya yi fitsari sai aka aka malala babban kafir akai ko kuma a'a da aka yi fitsari sai ya dauko wani babban bargo sai ya sa akai duk waɗannan abubuwa suna da kauri goma suna da kauri suna da kauri a shi kenan kaga wai dan an sai gida za a yi masallaci kuma wannan gidan da aka saya akwai toilet akwai kaza akwai bayi akwai kaza aka zo aka haƙe wurin aka kawo ƙasa aka yi ciko shi kenan ko ba magana kuma zuwa ce ai wurin eh ai haka ya tashi dan kan cikon da aka wurin ma ya riga ya ya abin nan din wurin wa alaikum salam a'a ka lura wai bayan kasa ya shanye fitsarin kuma muka ce an an sai gida da aka haƙe gidan ma'ana aka rufe aka rushe gidan kaga rushe gidan kasar an riga an baje ta a wurin wani girma an sake kawo wata kasar dan a yi ciko an sake karawa a kai kafin fahimci maganar ko an haƙe wurin gaba ɗaya an canza mai fasali ba lalle ne a ce dole dole sai an kwashe wannan kasar baki wannan shaddar baki ɗaya an kawo ta kasar da ta riga ta danna wannan abin da kake gani wasu masallata an yi ciko sosai ya ɗaga kafin a zo a ci gaba an yi abin nan nashi mai yake da suna gbc na shi ya za sosai ah, mutumin da yake da najasa a tufafinsa ko yake da najasa a inda ya sallah ko tufafinsa ko inda ya sallah ko gangar jikin shi daga waje ya zama akwai najasa ya yi sallah a haka har lokacin sallar ya fita ba zai sake wannan sallar ba ka fahimci magana ko eh. ruwan ya fano sama bai ba ya ce wasu kafe ɗin kafin ka yadda da sallama ruwan ya taso sama ya eh, har kafa din ya sha fitsarin abinda zai iya sha ya fara a yamayowa daga sama wannan bai yi ba wana ji da ke ko eh Allah malam ya ce kasifa sai da in sharhi ya ce kasifan bi musallasatin ai sahinan sai abin ya zama mai kaurin gaske mu kiyaye sai abin ya zama mai kaurin gaske da za ka dora a kai malam ya ce mutlaqan kai tsaye a'a ne abin da nake nufi in ji mai zai ce lil mariyud ga mara lafiya wa sahih da mai lafiya ya halatta mara lafiya ya malala wannan ya yi sallah a kai kuna ji da kyau ko in ce abu mai kauri idan ka kifa ce fa ko ka kifa ma wata za ga ruwa yana numfasu da sama a abu dai mai kauri ne dai misali dai ake ta baiwa qala rahimahullah ala ma rajahu bil yunus aka abin da ibnu yunus ya rinjaya abin da ibn yunus ya rinjayar shine mu lura anan batutuwa biyu ake magana idan wuri yana da najasa sai aka kawo wani abu mai kaurin gaske aka malala a kai malam ya ce in aka sallah a kai sallar ta yi kuma ga mara lafiya da mai lafiya wani jina da kyau ga mara lafiya muttafaqu alaihi ne ga mara lafiya muttafaqu alaihi ne cewar in dai sallah a kai akan wannan abu mai kaurin sallar ta yi amma ga mai lafiya an yi sabani a kai ibn yunus ya rinja yadda cewar sallah ta yi kenan wani ya rinja da cewar sallah ba ta ba amma gawa ga mai lafiya ga wanda yi sallah yana cikin koshin lafiya amma duk mutumin da ba shi da lafiya ya zama na daidai hakan ya iya samu ya yi sallah shi ta yi ku lura duk karatun da ake yi ana nemo wa mara lafiya yadda zai yi sallah ne fa ba ana cewa ya ajiye sallah sai ya samu sauki sannan ya zo ya sallama Allah ta'ala ya sauke kamar lokacin da kace idan mutum ya bayan ya sallah ya gane ta safuwa da ke kuwa ta wurin ya tuna eh. to ba tuna ba idan mutum ya yi sallah asuba sai ya wuce ya shigowar abubuwan an gama sallah asuba sai bayan wajen kamar sha ɗaya ko kasa da haka ko abin da wuce ya je mu wanka haka sai ya ƙara gaba sai ya ga mai ta sa jikin ko jikin ba wuce a ah, ya dangana mai cece da sa a dinga faɗan najasar idan mani ya gani a jikin tufafinsa a lokacin da zai yi sallah zai yi wanka ya tafi kasuwa ko ya tafi makaranta ya ga mani a tufafinsa wannan ba na jisa ne kadai fa mun yi magana da yankuncin mani yanzu ɗazu ya yi sallah yana muhudis yana da janaba kuna jana da kyau zai yi wanka ne sake wannan sallah kun fahimci wannan da kyau zai yi wanka ne ya sake sallar amma inda zasa ce kawai fitsari ne ya gani a jikinsa amma daman ya riga ya yi tsarkin fitsarin tintini yanzu fitsarin ne ya taɓa rigarsa ko kuma jini ne ya taɓa rigarsa ba wani ya fita daga jikinsa ba kaga ya zama alkhabas kenan ba alhadas ba to wannan ake magana sallar da yi ta riga ta wuce lokacin da ya wuce amma idan tunawa ya idan gani ya yi cewar yana da janaba sai yanzu ya san yana da janaba to zai sake sallar shi kamar da Umar dan Khattab ya sake sallarsa faslu wani shine fasali na hudu wannan fasali na hudu malam ya ware shi ne domin ya yi bayani akan abin da ya shafi wasu abubuwa da suka shafi najasa da shari'a ta yi sassauci a kansu ina fata mun fahimci wannan da ke ko kun ga kenan yana da alaka da babun najasa isa malam ya kawo shi bayan يوم maganar hukuncin بسد النجسة قال رحمه الله فصل يعفى عن يسير الدم مطلقا أعني سواء كان دم حيض أو نفاس أو ميتة رآه في الصلاة أو خارجها من جسده أو غيره ويسير القيح الصديد وليسير ما دون الدرهم والمراد بالدرهم البغلي أي الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل وعن أثر الدمة إذا لم ينكى أي لم يعصر وعن دم البراغيث وطين المطر وإذا كانت العذرة فيه إلا أن تكون النجاسة غالبة أو يكون لها عين قائمة قال رحمه الله فصل وأنا فصلي كما ندبا شيء فصلي يتشريع عن يسير الدم شريعة تاوي سوتي akan abin da ya shafi kankanin jini ba da ya fita daga ciki ba wala jira da kyau ba kankanin jini da ya fita daga ciki ba kankanin jini da mutum ya gan shi a jikin tufafinsa ko a inda yake sallah mutlaqan kowanne irin jini isa ma ce a'a ne abin da nake nufi sawa'un kana da mahaifin shin jinin al'ada ne auni nifasi ko jinin biki ne jinin haihuwa au maita ko jinin mushe ne ko kuma jinin yanka ne amma jinin kankani da mutum ya gan shi ra'ahu fi sala da ya gan shi lokacin yana cikin sallah lokacin yana cikin sallah kawai sai ga a ayi gefe rigar nan tashi haka ga dan digon jini haka dis dazu da yanka kaza au kharijha ko ko sai da ya gama sallar shine ma'ana wajen sallah kenan ra'ahu fi salati ya ga wannan kankanin jinin a lokacin yana cikin sallah ne aw kharijiha ko a lokacin da ya fita daga sallah yana wajen sallah min jasadihi ya gashi ne a gangar jikinsa aw ghairihi ko ko ba a gangar jikinsa ba a'a a riga ya gani ko ko ba a rigarsa ya gani ba a wurin da yi sallah ya gani malam yace an yi sassauci a irin wannan abu na nawa muka faɗa ɗaya jini jinin kuma kankani ba jini mai yawa ba wa yasirul qaihi hakan nan an yi rangwame ga kankanin alqaihu urji ruwan urji asadi hakan nan an yi rangwame ga ruwan ciwo kankani abubuwa ne kenan uku dai abu na farko da aka rangwame akai jini kankanin jini lura ba jini ba ka ce kankanin jini abu na biyu kuma kankanin kurji abu na biyu kankanin ruwan ciwo to yana da kyau ka tambaya kankani kamar ya kankani yake na san kowa yana so yi wannan tambayar da aka ce kankani to me ma'auni na shari'a wurin gane ga wanda aka yi sassauci ga wanda ba a sassauci a kan shi ba wani ya ce wani yasiru abin da ake nufi da kankanin nan ma duna dirham shine abin da faɗinsa bai kai fadin kwandala ba bai kai fadin kwabo ba a san galibin wasu duka sun ba su kashe wannan ba akwai wanda ya kashe ƙwandalan naira nasaru ya kashe wani kwafa ka gani ne a waje mun ga akwai wanda bai san wannan ba eh kowa ya san wannan ko to ina fata mun gane ne ɗaya na misali na ɗaya malam zai kawo mana misali ce, wal muradu bi dirham Abin da ake nufi da wannan dirhamin bi dirhamil baghali shine dan zanen kwaban nan da ke gefen alfadari ai ad-da'ira shine shacin nan da yake gefen allati takunu bi batil zira wanda ke kasancewa a cikin zira'in alfadari ta gefensa akwai wani shaci akwai babu eh jaki ma yana da shi ko alfagari ma yana da shi to yanzu wannan shi ne wannan shi ne abin da shari'a ta magana ɓangwalen naira ta kai wannan girma ko ta fi shi ɓangwalen naira ba sisi ba akwai sisi akwai silai eh malaka ce ta ɗan ɗara shi ko to kenan wannan da kobo mai hoton masallaci ko hoton kwakwa da kobo da bangwala sun dan dara wannan to ina son mu gane mu dawo da hankalinmu abinda shari'a ce magana kafin mu tabbata da kowane kiyasi shine wannan tabab wannan zanen da ke gefen alfajiri idan jinin bai kai faɗin wannan ba ko kuma daidai faɗin wannan ne an yi sassauci a kan shi idan ruwan ciwon daidai faɗin wannan ne idan ƙurjin daidai faɗin wannan ne an yi sassauci a kan shi saboda ne malamai suka ce domin zai zama akwai wahala mutum ya tsarkake kanshi daga irin waɗannan abubuwa musamman jini musamman wannan amma ban da fitsari ba faɗi fitsari ba ba faɗi bayan gida ba kullum da ke ko kuma suka ce mun kawai da ta tasiru fi kulli amrin na bahu ta'sir aka ce an yi sassauci mu lura da wani abu da kyau da aka ce an yi sassauci an yi sassauci ne fa akan mutum ya yi sallah da shi ko yana cikin sallah sai ya gani ba zai yanke sallar shi ba ina fata mun fahimci wannan sabanin yana cikin sallah sai ya ga cewar ainihin gefen shi akwai fitsari wannan sallar gaba ɗaya zai yanke ta ne kayan ku sallar kun gane wannan da kyau ko ana wannan magana ne ta wannan bangaren ba wai ta bangaren an yi sassauci ya halatta ya lakata ya sa a baki ba wannan haramun komai kankanta shi haramun ne ya lakata ya sa a baki haramun ne shan jini ɗaya kenan abu na biyu da aka ce an yi sassauci ba ba ana nufin an yi sassauci shi kenan mutum kuma ya zauna da kazanta ba ina son mu gane wannan ya ce ya karanta ziya ya yi sassauci a'a ka wanke shi shi yafi kuma ka wanke shi din ka samu tsaftar zuci za ka san amma dai ana maganar idan ɗan irin wannan ne jini ne ɗan ɗis ka gan shi haka lokacin kana cikin sallah ka wuce da sallah kan ka da sallah ka sai ka zo ka wanke ka ci gaba da sallah shine abin da ake nufi ba wai an yi sassauci shikenan kawai mutum ya kama harkar shi bai bar jikin shi duk da kazanta ya bar jikin shi da waɗannan al'amura din kuna jira da kyau ko waɗannan su ne abubuwa guda uku da aka yi sassauci a kansu sai malam ya ce wa an asar dumman hakan nan kuma an yi sassauci ga gurbin da ƙurji ya fashe ƙurji ya fashe kaga ya fashe daban aka fasa shi daban inda ya fashe idan lam yunka idan ba a tatse shi ba ba kai ka tatse shi ba shine ya fashe da kanshi ai me yake nufi da lam yunka ai lam yusar shine ba a tatse shi ba kun ina ma da yake ta kokarin fayyace mana al'amura eh yawa kamar dan baruru haka da ba a tatse shi ba sai ya fashe da kansa sai zama ne yana malala sai da ya dan malala mutum ya gani to wannan in dai bai abun ya yawa da yawa to sai mutum ya je ya abin nan ya je wanke amma dai dan abin nan ya ci gaba da sallar shi ya zo ya gyara shi ba sai ya sake sallah ba idan ba shi da yawa sosai haka an yi sassauci akan wannan wa an damil baraghif hakan nan an yi sassauci ga jidin kudin cizo ina da maimaita mana cewar an yi sassauci fa kuma baya hana mutum ya wanke mu daɗa kiyayewa daban kada a ce an yi sassauci mutum ya ga kamar wata shi ma wani sunna ne mutum ya bari a ciki a'udhu billahi minash shaitanir rajim kun fahimci wannan da ke ko a'a an ce an yi sassauci ya halatta ka ka wanke ka zuciyarka ta zama tsaftatacciya duk wanda zai ganka ya ganka a cikin kyakkyawan kallo kyakkyawan yanayi da kyakkyawan shishina ba buƙatar zama da mutum yana giftawa ana jin warin kuɗin cizo tare da shi قال رحمه الله wa mata hakan na an yi sassauci ga tabo na ruwan sama laka na ruwan sama an yi ruwan sama sosai da sosai sai ya zama na laka ta ta abun nan ta taso sosai da sosai to da laka ta taso laka ta fantsamo ko wani mai mashin yanzu ya fantsamo maka ko ka fantsama mashi Allah ta'ala ya sauke ko mai mota ko mai mashin ko kuma a wanne kawai kawai taka sai ya fantsamo maka duk wannan an yi sassauci ina abin da ake nufi da an yi sassauci bayan da ka idar da sallah sai ka gani ba za ka sake sallah ba sai ka wanke dan tsarkin wurin malam ya ce wa in kanat al'aziratu fihi ko da a wannan taban ko da a wannan lakar akwai bayan gida akwai kashi illa an takuna najasatu ghalibatan sai dai idan najasar ita tarin rinjayi kun gane idan najasa ita tafi karfin wannan taban to a wannan lokaci abin da aka tantsamo maka ya zama najasa amma idan ma za akwai najasar amma tabo mai tsarki ya fi karfinta to wannan ba za ka bashi hukuncin najasa ba saboda haka abu na farko da zai sa wannan abin da aka fantso maka ya zama najasa illa an ta kunin najasatu ghalibatan shine najasar ta zama na ita ta rinjayi wurin aw yakuna laha aynun qa'ima ko kuma ya zama na a'a a inda aka fantsamo maka din ga gudan najasar kana kallo kaga tunda ga gudan najasa kuma ai duka tun wai an fantsamo ba a fantsamo ba duk ya barga ta taso ba yanzu ta ayyana ta najasatu husila mahallu gurare nau kenan yanzu kenan taɓo na ruwan sama da aka malalo maka mai shari'a yake cewa wal ma'ul mustanqa fi turuq da ruwan da ake kwararo shi akan hanya ruwan da ake kwararo shi akan hanya shi ma hukuncin sa hukuncin taɓar ruwan sama idan ya zama na ruwan mai tsarki ne aka aka ya dan fallatsa maka riga ba abin da ya samu rigarka ko da wurin akwai najasa in dai ba najasar ita ta furin jaye a wurin ba ko kuma a'a ba najasar ba ita ta farin jayi a wurin ba amma lalle ilalla ga najasar nan ido da ido ka ganta a jikin takalminka ko a jikin rigarka ko kuma dai a duk inda aka fallaso maka to a wannan bata an yi sassauci duk bata taso ba za ka kama wurin ne ka wanke ka tsarkake shi da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa mafi wannan da kyau ya yan uwa mu tsaya mai karatun tanasu mu fahimci shari'ar musulunci tsari na musulunci ba karamin al'amari ba ne inda ya kai jinin kuɗin cizo an rubuta shi a littafi an yi magana a kan shi wasu ce mai abin nan a karatun mu jiya ko na ran asabar wasu ce mai tsarki ne ko ba mai tsarki ba ne yau ma ya sake magana ta sake biyowa cewar jini na kuɗin cizo an yi sassauci a kan shi cewar tako na ruwan sama shari'a ta yi magana a kan shi cewar ruwa da aka malalo shi aka gudanar shi ta magudanya an yi magana a kan shi saboda Allah mu cire kanmu duk wani tunani da duk wani hamiya kare abinda mutum iya gada iyaye da kakanni duka fitar da shi kasan in dai a ce maulidi addini ne ya fi cancantar a ce an yi bayani shi tintini inda kudin cizo kudi jini na kudin cizo za a yi magana shi ƙwarƙwata za a yi maganarta yan uwa mu yi wa adalci ta na ruwan sama da aka malalo shi akan hanya za a yi magana shi to malam abubuwan da ake ganin su ya kamata a ce su ba magana su aka yi ba kitab aka buɗe musu ko kuma su babi aka buɗe musu amma bayan Allah kuna da irin lissafin mun karanta aka bari mun karanta a shimawi muna cikin iziya a iziya mun kammala babi abin nan muna babin farko mun kammala fasali na hudu amma baka jin ɗuriyar. waɗansu abubuwa makare da ya ka sanya su cikin addini saboda Allah da nemo aka ba zarci ba in dai jini na kuɗin cizo tururuwa za a faɗe ta a cikin littafi ƙwarƙwata za a faɗe ta a cikin littafi wannan taɓo ruwan sama da ya fallatso na mutum malam ya ware babi fa fasali mai zaman kanshi akan ɗaiɗaikun waɗansu najasa aka yi musu hukunci na daban kun ga ba fasali na biyu ya lissafo mana zunzurutun najasa ne fasali na uku ya mana bayanin yadda ake gusar da ita fasali na hudu ya mana bayanin wasu ko abin da suke najasa da matsayin shari'a a kansu duk da cewar an yi sassauci ba wai kuma an yi sassauci ko mutum shi ne ya zauna cikin kasanta ba ai ko cikin abokai ne ya ganta jini za su kai kuma mai kawo jinin kudin cizo ba ka kai ba kudin cizo ba ko kudin cizo a gani yana yawa a jikinka zai nuna ce mutum yana da karancin kazanta yana da karancin tsafta da wani aka gashi da kwakwata da wani aka gashi da kudin cizo gaskiya akwai karancin tsafta tare da shi kuma haka yi amma duk an yi waɗannan bayanan kuma mutane suna ji kuma ana karantawa amma har yanzu mana kuɗin cizo jinin shi ba shi ba jinin shi matsayin shi ya kai a faɗe shi a littafi domin a yi bayani Ta na ruwan sama an faɗe shi a littafi an yi bayani ruwan da ake malalo shi akan hanya an faɗe shi an yi bayani tun ko mai rage ta ƙona ruwan da ake malaluwa mun yi magana shi darasin zai gabata idan ya zama ana malalo shi ta inda yake najasa ake malaluwa ta wurin to haka wanda za ka ba shi hukuncin najasa amma idan ya zama an malalo shi kamar ya an malalo ta inda yake najasa kawai so kawai ce aka ɗaga ta ko so kawai ce ta cika ta basi ko ruwan sama ya shige ta da ruwan saman ne shiga ya ciko ta ita kuma sai ta fara fitowa daga sama ga ta na hanya ta yi su ba magana ka ce wai ka karanta iziya cewar tabo na ruwan sama a wannan baya cikin tabo ruwan sama wannan da ne kai tsaye kun fahimci wannan da kyau amma wurin da ake wanke kuka ake wanke miyar taushe ake kwarmarawa da miyar wake da miyar abu da duk waɗannan abubuwa wannan sai in ka gane jasa ne bai ainiha sannan za ka yi mata hukunci tsoraka yan uwa dole mutum ya tashi tsaye ya tsabtace zuciyarsa wallahi tsabtace zuciya ita ce kan gaba ya tsabtace daga dukkan wani datti na shirka da giba da hasada da shirka da bid'a da duk wani kazanta na zuciya don wannan kazanta zuciyar ita take tsatsa ga mutum ana tada shi da Allah bai hannu ba kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun yanzu saboda haka Allah ta'ala ce da annabin shi wasu ya fa fatahir ya tsarkake babansa yi kaza yi kaza yi kaza sai mutum ya zama salin alim shi karan kanshi zai samu sanyin zuciya domin yana cikin mai tsafta yana cikin mai tsarki ya Allah ta'ala ka tabbatar da mu a cikin tsafta ka tabbatar da mu a cikin tsarki subhanakallahumma bihamdika ashhadu allah ina ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu